da 27 wanda ya yi daidai da 22 ga watan afril miladiya 2006 wannan shine darasinmu na sha biyar ko na sha shida na sha shida a wannan littafi na at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih na al-imam az-zabidi rahimahullah mun tsaya a kan hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط حديث عبد الله بن عباس الله يقال موسى يردا شي da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uritu nara an nuna min wuta fa'ida aksar aktharu ahliha nisa sai gashi mafiya yawancin 'yan cikinta su ne mata yakfurna suna kafirta kila sai aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakfurna billah suna kafir cewa Allah ne qala yakfurna al-ashir ce suna cewa abokin zama wa yakfurna al-ihsan suna cewa ihsani kyautayi kyautatawa lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra da zaka kyautatawa ɗayarsu tsawon shekara ko tsawon lokaci sun mara'at minka shay'an sannan ta ga wani abu ta ɓangarenka wanda ba ta so qalat sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu tunda nake ban taba ganin alkhairi daga wajenka ba wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a babu kufran al-ashiri wa kufrun duna kufur tana cikin babin imani ana batun imani kishiyan imani shine kafirci kamar yadda ake batun cewa imani mataki-mataki ne hawa-hawa ne wani imanin ya fi wani ɗaukaka to haka hakanan shi ma kafircin hawa-hawa ne wani kafircin ya fi wani akwai kafircin da yake fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya akwai kuma kafircin da baya fitar da mutum daga musulunci domin kalmar kafirci a larabci kafara tana nufin sitir shi abu ɓoye abu wanda ya kafirce wa Allah kamar ya ɓoye ya rufe duk ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa bai gansu ba ballantana har su yi masa jagora zuwa ga imani da Allah na kamar ya rufe su ne ya sitirce su ya ɓoye su saboda haka aka kira alkufru billahi kufrun لأنه ستر لنعمة الله سبحانه وتعالى to haka nan wanda duk zai ga abin da yake na alkhairi amma ya rufe ido ba zai yi godiya a game da shi ba to wannan shi ma a larabci ana ce masa kufur ana ce masa kufur sai dai ba kufur bane wanda yake yankulu anil milla wanda yake fitar da mutum daga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uritun nara an nuna mun wuta lokacin da ya yi miraji zuwa sama Allah ya nuna masa yadda zubin wuta yake da 'ya'yan cikinta aka nan a wasu lokuta ba ma a isra'in ba Allah ya nuna masa ita ya ganta ra'ayin aini ba wai gani na mafarki ba Faɗarsa da ya ce uritun nara ya nuna cewa wutan nan tana nan an yi ta yanzu haka tana nan ba wai sai nan gaba za a halicci ta ba domin akwai aƙidar da take da wannan da'awa ta cewa da wuta da aljanna ba a yi su ba sai lokacin da alkiyama ta tashi aka yi hisabi a lokacin ne Allah zai halicci wutar da zai sa mutane ita ma aljanna a lokacin za a halicci ta to amma ga aqidar ahlus sunna wannan kuskure ne aqidar mu'tazila ita ce take faɗar waccan maganar cewa wuta babu su a yanzu babu wuta babu aljanna suka ce domin idan akwai wuta akwai aljanna kuma ba ba yanzu za a shige su ba halittar sa yanzu ta zama ta zama wasa shi ko Allah munazzahun ne anil abas afa khalaqnakum abasan mun halicce ku ne da nufin wasa to Allah baya halitta kenan dan wasa idan har ya halicci wuta da da aljanna babu kowa a ciki kuma to ya zama wasa to wannan kuskure ne Allah madaukakin sarki ya ambaci aljanna yace wa iddatil muttaqin an tanade ta kaga kenan tana nan ya ambaci wuta ya ce iddat lil kafiri an tanade ta domin kafirai ya nuna tana nan don abin da aka ce an tanade shi to yana nan kenan ba za a tanade shi ba Allah ya ce o iddat an tanade ta kuma wannan hadisi karara yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wutan ma to wannan ita ce aqidar ahlus sunna uritun nara an nuna min wuta fa idza aktharu ahliha sai gashi mafiya yawan 'ya'yan cikinta ma'abotanta mata ne su ne mafiya yawan waɗanda suke cikin wuta mafiya yawa a wasu ruwayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna mun aljanna fa'ida idza aktsaru ahliha alfuqara sai gashi mafiya yawai ƴaƴanta wato talakawa ne Fakirai ne marasa abin hannunsu a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uritu nara fa idza aktsaru ahliha al-aghniya wan nisa masu kuɗi masu wadata masu hannu da shuni su ne mafiya yawan yan wuta haka nan da mata a nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana gaya wa mata cewa su suka fi yawa wannan kowa a lokacin sallar idi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa maza hudu ba sai kuma ya tafi inda mata suke shi da bilal yake gaya musu wannan yake cewa su yawaita sadaka domin an nuna masa wuta mafiya yawan 'yan wuta mata ne sai suka ce ya rasulullahi saboda me me yasa za su zama su ne mafiya yawan 'yan wuta to shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai saboda ya furna suna kafirci suna kafircewa to kalmar suna kafircewa kaga za ta ɗauki ma'anar suna kafircewa Allah su bar musulunci imanin su ya ruguje to shi yasa sai suka ga ya kamata su yi tambaya ya furna billah suna kafircewa Allah ne suna fita daga musulunci ne shi yasa za su fi kowa yawa a wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakfurna yakfurna al-ashir suna cewa abokin zama al'ashir shine azzauj suna cewa al'ashir idan muka ɗauki alif da lam lil ahad sai mu ce al'ashir shine azzauj shine miji ko kuma muka ɗauke shi lil jins sai ya zama al'ashir bi ma'anar mu'ashir abokin zama kuma wane ne wanda take hannunsa mahaifinta baffanta ko ma wane ne sai ya zama shi ake nufi da al'ashir da kalmar al'ashir tana nufin abokin zama zai yiwu ana nufin abokin zamanta shine mijinta ko kuma abokin zamanta wanda take tare da shi tana ƙarƙashinsa yana kula da sha'aninta to za ta zama tana yi masa butulci akan abin da ya mata na ni'ima akan abin da ya mata na kyautayi na kyautatawa to wannan butulcewar da ni'imar da yake yi mata shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirawo shi kufur don haka kalmar kafirci idan ta zo kalmar kafirci idan ta zo farkon abin da za a ɗauke ma'anarta shi ne alkufur billah inda aka ambaci kafirci farkon abin da zai zo a kwakwalwa na ma'ana shi ne kafircewa Allah to amma ana iya amfani da ita kuma a gurin da ba ba kafircewa Allah ake nufi ba kamar nan kun ga farkon da ya ce ya furna abin da ya zo musu a kwakwalwa ma'anar farko da ta zo musu a kwakwalwa ita ce suna kafircewa Allah wannan shine laƙin kalmar kufur farkon ma'anar da za ta ɗauka shine kafircewa Allah to amma za ta iya zuwa da wata ma'anar kamar nan tana nufin kafircin da bai kai kafirci mai fidda mutum daga musulunci ba wasu sun ce in aka ce alkufur ana nufin kafirci a kafircewa Allah in ana nufin kafircewa ma sai a ce kufran da alif da lam al kufran kufranun ni'am kafircewa ni'ima in ta zo da kaidi kamar inda Allah yake cewa kafarat bi an'umillah qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa fakafarat bi an'umillah kaga fakafarat bi an'umillah wannan kaidi ne da yazo ya nuna kafircin ni'ima alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran kaga kalmar ni'matullahi ta ta fassara irin nau'in kafircin da Allah madaukakin sarki yake magana a kansa to saboda haka in ta zo da wani kaidi da zai fassara mana ma'anarta shikenan ba za mu dauke ta a ma'anarta ta asali ba amma in ba ta zo da wani kaidi ba to farko abin da zai zo a kwalwa shine ma'anarta ta farko al billah sai idan wani bayani ya samu wanda zai fitar da ita daga wannan ma'anar kamar irin nan ibnu abbas lokacin da ya karanta fadar Allah madaukakin sarki wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun shine yake cewa laisa bil kufri alladhi tazhabuna ilai wannan ayar da Allah yake cewa wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna waɗannan su ne kafirai sai ya ce laisa bil kufri alladhi tazhabuna ilai ba kafircin da kuke fahimta farkon karo ba innahu laysa bi kufrin yanqulu anil milla ba kafircin da zai fidda mutum daga musulunci ba kufrun duna kufur kafircin da bai kai wancan kafircin ba ibn abbas ya yi wannan fassara saboda duba da laƙin ayar idan aka ɗauke ta a ma'anar kafirci da zai fidda mutum daga musulunci to akwai hatsari babba da yake wato yi wa kowane mumini barazana domin kalmar wa mallam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ta kunshi ka yi hukunci kowane irin hukunci ko da a tsakankanin 'ya'yanka ne suna rigima ka yi hukunci ba bisa adalci ba ayat ta shafi mutum duk yadda za a samu masu rikici guda biyu ya zama na kayi musu hukunci ba bisa adalci ba hukunci ba bisa adalci ba hukunci ne ba da abin da Allah ya saukar ba to idan aka ɗauki ayar a ma'anar za ta fidda mutum mutum zai fita daga musulunci to kaga nan ka bar musulunci kenan ƴaƴanka ne suna rikici akan dabino ƙwaya ɗaya maimakon ka karɓa ka raba tsakankanin su sai ka ƙwace sai ka bawa ɗaya cinye don ka fi son sa kaga nan baka yi adalci ba a tsakankanin su a zahirin ayar to ka bar musulunci kenan tunda nan baka yi hukunci da Allah ya saukarwa wa man lam yakun an Allah ulaika humul kafirun saboda haka ka kafirta to shi yasa ibnu abbas yake kwarin ya nuna cewa akwai kafircin da bai kai kafirci ba wanda ayar take ishara zuwa gare shi duk da cewa ayar ta zo su yakin maganar yahudawa waɗanda suka allah ya ba su a taura don su yi hukunci da ita suka barta suka koma suna hukunci da san ransu allah yake gaya musu cewa to wanda bai hukunci da abin da allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun saboda haka kafircin hawa hawa ne akwai wanda zai yi hukunci da eh, ba da abin da Allah ya saukar bai zama ya kafirta ya zama ya bar musulunci idan ya ga cewa wannan hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba shi ya fi dacewa kuma shi ne adalcin kuma shi ne daidai to wannan ya bar musulunci ko da yana da awar musulunci matukar zai ɗauki abin da yake ba shi Allah ya saukar ba na hukunci ya fifita shi akan abin da Allah ya saukar na hukunci to wannan ya bar musulunci akwai kuma wanda ya san inda gaskiyar take ya san yadda shari'ar ubangiji take ya san yadda hukuncin Allah yake amma san ransa ya sa ya sa shi yayi hukuncin da yake ya saba wa Allah to wannan ba a ce masa kafirin da ya fita daga addinin musulunci ya zama yayi babbar kabira ya yi laifi babba wanda Allah maɗaukakin sarki zai iya koda shi saboda wannan ko kuma ya san gaskiya ɗin amma sai a bashi wani abu na rashawa sai ya yi hukuncin da ba na gaskiya ba to baka cewa ka kafir baka cewa ya kafirta aka ce dai yayi abin da yake ma'asiya saban Allah babba kuma Allah madaukakin sarki yana iya koda shi saboda wannan amma ba za ka fitar da shi daga musulunci ba saboda wannan sai idan ya fifita nashi hukuncin akan na Allah idan zai ce a wannan hukuncin da nayi shi ya kamata daman kuma shi ne adalci ba wanda kai kake faɗa na Allah ɗin ba to wanda ya fita daga musulunci to wannan ita ce nukudar da ake ta rikici da wasu matasa game da alƙalai da suke yin hukunci ba da shari'ar Allah ba wani ya san wannan a dokoki da yake yin shari'a da su ba dokoki bane na tsarin ubangiji dokoki na tsarin ɗan adam ya san da haka ya san kuma cewa wannan din ba shi ne daidai ba ba haka ya kamata ba a yi hukunci da shari'ar Allah shi ya kamata shi kansa in aka tsaya zai yi wannan bayani ce hukuncin Allah shi ya fi na kowa to wannan ba a kafirta shi ba a cewa ya kafirta tun daga shugaba na ƙasa gaba ɗaya har zuwa ƙaramin alƙali matuƙar ya san abin da yake yi ba shi ne daidai ɗin ba ya kuma tabbatar ba shi ne adalci ba to ba a kafirta shi sai lokacin da ya ɗauka cewa wannan ɗin da yake yi shi ya kamata ya zama ana hukunci da shi ba na Allah ɗin ba to wannan shi ne ya fifita wani abu akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ya saukar na gaskiya to wannan shi ne ya bar musulunci a cikin shugabannin duniya akwai waɗanda suke fitowa su bayyana ƙarara cewa abin da suke kai shi ne daidai kuma kira a zo a kafa shari'ar musulunci wannan kira ne zuwa a koma a rayuwa irin ta da rayuwa irin ta gargajiya rayuwar da an wuce ta tuntuni to akwai waɗanda suna suna faɗar irin wannan kamar akwai sanda botaflika a borgeba ya taba faɗar wannan har ma shi kokarin ma musuluncin gaba ɗaya a sake masa tsari kamar ma'aikata ya kamata a rage wasu salloli don suna hana a samar da abin nan abubuwan da ƙasa take bukata isasshe saboda a kowane lokaci za a ce za su je su yi sallah ka nuka za a dinga dakatar da aikin nuka da ma'aikatu na wasu lokuta wannan zai kawo cikas a cikin abin da shi wannan nuka suke sana'antawa na na ci gaban ƙasa saboda haka ya nemi a rage salloli a daina yin su a lokutan aiki saboda haka irin sallah za da la'asar duk a daina ya nemi a daina yin abin a daina azumi ko a mai da azumi kamar da yamma zuwa zuwa faduwar rana amma a daina cewa za a tashi tun safe ko a ɗauka da safe zuwa zahar domin ɗaukan azumi tun daga safe har zuwa yana sa ma'aikata su galabaita don haka ba za su yi aikin bunƙasa da raya kasa yadda ya kamata ba haka yayi ta kira zuwa ga waɗannan abubuwa to kaga wannan babu ko shakka ya fita daga musulunci shi yasa malaman musulmi suka kafirta shi a lokacin bil ijma' suka yi ijma'i kan cewa wannan mai wannan magana ya bar musulunci don haka a sake kiran shi ya dawo musulunci ya tuba to haka aka yi aka yi ta rubuta masa takarda duk da na san bai dawo musuluncin ba har ya halaka yana kan aqidarsa ta kafirci kuma Allah maɗaukakin sarki ya tozarta shi tun a rayuwarsa ta duniya yana ji yana gani yan adawa suka yi masa hukunci da cewa ya haukace aka sauke shi ƙarfi da yaji bayan ya jima yana yin mulkin yana yin mulkin wuta da karfe a cikin mutanen a cikin mutanen Tunisia mutum ne ya kashe ya kashe masu kira zuwa ga Allah ba iyaka barkatai har ma ya zama akwai wasu adadi duk sanda za a kawo masa malamai da zai kashe sai sun kai wani adadi baya so a kawo masa in yana son goma to ka a katara in an katara sai ya yi zage-zage ina cikon na ɗaya a je a nemo shi shi baya kashe abinda bai cika nisabi bai cika nisabi ba to sai gashi ya zama ya kaskanta tun kafin ya mutu an killace shi an masa hukunci da da cewa mahaukaci ne to irin su irin su akwai su a kasashen musulmi waɗanda za su fito su yi shela su ce wannan shari'a da kuke ta kiran mutane zuwa gare ta ba ita ce ta dace da zamani ba ba ta dace da wannan zamanin da muke rayuwa a ciki ba shari'a ce da da ta mutanen da suke hawa raƙuma da dawakai suna rayuwa cikin sahara suna cin dabino suna shan nono yanzu an ci gaba ana rayuwa zamanin jiragen sama da zamanin zamanin nukan kere-kere da yaƙar yakar sanarin samaniya a ce kuma za a kawo mana shari'a irin ta daji to suna faɗa da wannan to kaga irin waɗannan kai tsaye babu wani tantama sun bar musulunci wanda ma zai yi tantama akan fitar su daga musulunci shi ma musulunci sa abin shakka ne to akwai kuma wanda shi ya san abin da yake yi ba daidai bane amma ya sai ya ce maka yana jin tsoro shi yanzu ka zo ka ce ai shari'a musulunci a nan shi gaskiya in aka ce za a yi turawa za su za su matsa musu kaza kaza kaza shi kansa ya san wannan din da ake yi ba ita ya kamata a yi ba amma dai mu duba maslaha to kaga wannan shi wani abu ne daban kuma shi ya yarda da cewa abin da yake yi ba daidai bane to wannan ba a kafirta shi to wannan tafsiri sa a ta ibn abi rabah da ibrahim an-nakhai suka yi wa ita ayar daga ciki akwai irin kamar hadisin ibn mas'ud da yake cewa sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ya karsa kuma kafirci ne kamar hadisin da yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma ku zama kafirai bayana sashin ku yana dukan wuyayen sashi kuna kashe junanku kaga ce la tarji'u la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma ku zama kafirai kuna kashe junanku kamar hadisin man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi faqad ba'a ah, biha ahaduhuma wanda yace wa dan uwansa kai kafiri to ɗayansu ne zai zama kafirin ko dai wanda aka kira idan kafirin ne kafirin ne in kuma ba kafirin bane ta dawo kan wanda ya ce da shi kai kafiri to irin waɗannan hadisai da makamantansu malamai suna da fassara da suke yi musu a wasu sun ɗauki hadisan ma'anarsu ga wanda ya halatta hakan kama wanda ya halatta yaƙar musulmi ya ce ya halatta a yaƙi musulmi to kaga wanda ya halatta abin da Allah ya haramta wannan shi ne zai zama kafiri ba wanda bai halatta ba wani dai rikici ne ya hada su musulmi da musulmi ne amma sai suka yaki a junansu wannan ba za a kafirta su ba za mu zo hadisin idan taqal muslimani hadisin abi bakra to saboda haka sai suka ɗauki hadisin a matsayin wanda ya halatta abin don hadisan da suka zo a wanda man qala li akhihi ya kafir wanda ya halatta kiran dan uwansa musulmi kafiri duk da cewa haramun ne shi ya halatta to ya halatta abin da yake haramun al-ma'lumu bid-dini bid-darura to wannan shine yake zama kafiri ba wanda bai halatta ba wasu kuma suka ɗauke shi a matsayin cewa kafirci ne karami kamar yadda ya gabata ko kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi kafirci ne ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba wasu kuma malaman suka ce a'a ya kamata mu bar hadisan yadda suke kada mu yi bayanin cewa ko kafirci ne babba ko kawai wanda yake yakar musulmi mu ce kawai kafirci ne kada mu tsaya muna muna kokarin mu rage musu kaifin su mu bar su domin a haka za su fi tsoratarwa kamar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ah, man ghashana falaysa minna wanda duk zai mana algush to baya daga cikin mu to a zahirin hadisin kaga baya daga cikin mu ana baya cikin mu musulmi don haka yana can cikin wasu wanda ba musulmi ba ya bar musulunci to wannan shine zahirin hadisin malamai suna cewa falaisa minna baya daga cikin mu mutanen kirki saboda haka yana cikin musulmi amma baya cikin musulmin kirki amma kamar wasu daga cikin magabata irin Sufyan ibn Uyayna irin su Zuhri suna cewa a bar a bar abin yadda yake a dauke shi dai kawai a yadda yake a faɗe shi yadda manzo Allah ya faɗa kawai ka faɗa a haka ka yi shiru domin haka zai fi tsoratarwa zai fi razanarwa mutum ya ji an ce falaisa minna manzo Allah ya ce baya tare da mu man rage ba sunnati falaisa minni wanda dai ya kwaɗayin barin sunnata ba ni ba shi to ka bar masa abin a haka ka zo kana cewa ai ba ni ba to shi ba mutumin kirki ba kaza har ya ji cewa ai akwai inda zai iya dawowa kuma su haɗu to ka ka rage wa nasin abin nan zafin sa to akwai masu ganin haka shi yasa lokacin da aka tambaye al-Imam zuhri al-imam zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri game da faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa minna naman latama al wanda duk saboda an yi masa mutuwa ko saboda wani bakin ciki ya same zai dinga marin kansa yana ihu to baya tare da mu baya tare da mu an tambaye shi me yake nufi da baya tare da mu da ire-iren waɗannan hadisai sai imamu zuhri ya ce min allahil ilmi min allahil ilmu wa ala rasulil balagh wa alaina taslim Allah shi ya san me yake nufi manzan Allah abin da yake kansa shine isarwa ya kuma isar mu kuma abin da yake kanmu shine mu mi wuya mu sadu da musallama saboda haka yadda Allah ya faɗa abin nan shi ya san me yake nufi baya cikin mu baya tare da mu musulmi a ya tare da mu Allah shi ya san me yake nufi manzo Allah an dora masa isarwa kuma ya isar mu abin da yake akan mu shine kawai musallama to akwai daga cikin magabata su haka suke gani irin waɗannan nusus da suka zo suke maganar abu kaza kafirci ne to ko da ma'asiya ce aka sibanta ta da kafirci to kawai ka ka bar shi a yadda yake kamar hadisin la yadkhulul jannata qattat mai annamimanci mai yawan annamimanci ba zai shiga aljanna ba la yadkhulul jannata mudminul kham mai yawan shan giya wanda shan giya ta zama masa ta dabi'a bai iya rayuwa ba ba giya ba zai shiga aljanna ba <coughs> akwai malaman da suke cewa ba zai shiga aljanna ba ibtida'an lantiha'an ba zai shiga aljanna ba faran farkon karo wato sanda ake cewa kowa ya shiga shi ba zai shiga ba sai an kai shi wuta an wanke wannan laifin sannan kuma ya shekarun da Allah ya nufa zai a wuta yayi yayi su ya gama sannan a fito da shi a tafi da shi aljanna ba ana nufin kwata kwata ba zai shiga aljanna ba wasu kuma suka ce kamar kamar kamar shaukani a dalil autar shi yana ganin waɗannan kawai a ɗauke su ba za su shiga aljanna ba kamar yadda aka faɗa saboda haka mutum ya ga zai gyara ya gyara ba zai gyara ba to dai a haka aka aka ci kawai ba zai shiga aljanna ba kada a tsaya ana masa cewa ai akwai ranar da za a daure shi ya dawo ya shiga aljanna kawai a bar shi haka nan to su suna ganin a bar abun a haka yafi ce to ai an ce dukkan wani wanda yake akwai man kana fi qalbi misqalo zarratin min iman za a da shi daga baya a sashi aljanna ce to a dauka waɗannan togaciya ne daga wancan togaciya an fitar da waɗannan to da halatta ai togaciya to mu ɗauka waɗannan su ne to gaciyar. to wasu kuma suka ce a kalmar kafirci ita kalmar kafircin ana iya amfani da ita a gurin da ba kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci ba ko kuma ma kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci wato kalmar kafirci alkufru tana iya ta zo da ma'anar kafircin da zai fitar da mutum daga musulunci tana iya ta zo da ma'anar kafircin da ba zai fitar da mutum daga musulunci ba amma banda kalmar kafiri ita kalmar kafiri in ta zo to tana nufin wanda ya bar musulunci kai tsaye domin ismul fa'il kamar yadda suka ce la yushtaqu illa min al-fi'l al-kamil sai fi'ili ya cika ake ciro ismul fa'il daga jikinsa to tunda har aka ciro sunan kafiri to makana kafircinsa ya cika ba kafirci bane wanda yake dan kankani amma kalmar ita kafirci ta iya zuwa a gurin da kafircin bai cika ba banda kalmar kafiri don haka suna bambance tsakanin kalmar kafirci da kalmar kafiri kalmar kafirci ta iya zuwa da ma'anar kafircin da bai kai ya fitar da mutum daga musulunci ba amma kalmar kafiri kaga suna ne wannan baya zuwa sai idan mutum da ya cika sharuɗan a kira shi da wannan suna suka ce kamar kalmar mumini kalmar mumini da kalmar imani ana iya kore kalmar imani amma mutum yana nan a mumininsa ba wai ya bar mumin imanin bane amma in aka ce da shi ba mumini bane ko aka kira shi mumini to ya nuna kenan yana da sifofin da ya kamata a kira shi mumini akwai abin da za a ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ka so wa dan uwanka abin da kake so ma kanka imani ne amma ai ba duk wanda ya so wa dan uwansa abin da yake so kansa ya zama mumini ba sai ya zo da dukkan sharuɗin da ake so na imani saboda kalmar sunan mumini ba ta samuwa sai ga wanda yake ya cika sharaɗi na imani ko da kuwa ya zo da wani abin da ana iya kiran shi imani kamar ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka wannan imani ne amma da mutum da bai shiga musulunci ba zai so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ka kira shi mumini saboda wannan ba za ka ba shi sunan ba don haka shi suna ba a ba da shi sai idan sharuɗansa sun cika gaba ɗaya shi yasa suka ce kalmar kafiri ba a amfani da ita sai idan ta zama sharuɗan kafircin gaba ɗaya sun haɗu to haka dai malamai suka yi ta bayani game da kalmar kafirci da kalmar kafiri haka nan kalmar fasiki da kalmar shirka duk sukan zo da, da ma'anoni waɗanda suke a fasikanci cikakke wanda shine kafirci akwai kuma fasikancin da yake bai kai kafirci ba ne ma'asiya Allah da yake cewa wa amman ladhina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukazzibun kaga anan ana nufin fasikanci wanda ya fitar da mutum daga musulunci waɗanda suka yi fasikanci to makomar su wuta duk sanda suka so su fito daga ciki sai a maida su ba rana fita a ce ku ɗanɗani azabar wutar da ko kasance kuna ƙaryatawa da ita kalmar kuna ƙaryatawa da ita ya nuna kafirai ne dan in musulmi ne ba za su san suna ƙaryatawa cewa akwai akwai azaba ta wuta ba ga waɗanda suka fanɗare wannan ta nuna kalmar fa amman ladina wa amma ladina fasaqu cewa ana nufin kafirai don kalmar fasikanci takan zo da ma'anar kafirci mai fidda mutum daga musulunci kamar yadda takan zo da ma'anar kamar فمن حج البيت فلا رفث ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج ya dauki wato a cikin watannin hajji din nan babu wani abin ya shafi a ah, jima'i da mace ko abin da zai kai ga haka wala babu kaga ana ana nufin ma'asiya ba ana nufin kafirci ba hakanan inda Allah ke cewa illam taf'alu fa innahu fusuqun bikum lokacin da ake maganar a rubuta bashi idan an ɗauka a rubuta kuma kada a cutar wala yudarra katibun wala shahi kada a cutar da mai rubutawar kada a cutar da wanda yake shaida wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in kuka yi haka to kun kun yi fasikanci ba ana nufin kun yi kafirci ba kun yi abin da yake saban Allah haka nan inda Allah ke cewa la taqbalu lahum inda yake maganar waɗanda suka yi wa mu'minai ko muhsanat waɗanda suke kama mu suka yi musu kazafi da zina Allah da yake cewa wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun da Allah ce wa ulaika humul fasiqun ba yana nufin sun kafirta ba don kalmar fasikanci takan zo da ma'anar kafirci takan zo kuma da ma'anar saban Allah kamar yadda kalmar shirka kalmar shirka takan zo da ma'anar shirka karama ko takan zo kuma da ma'anar shirka babba ibnu abbas yana cewa fadar Allah wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da Allah ke cewa yawayawancin su ba sa yin imani da Allah face suna shirka ibnu abbas yace inna ahadahum yushriku hatta yushriku bi kalbihi wani yana yin shirka har ma da karansa ce laulal kalbu la suritna laila ba dan karen nan ba da yake gadi ka je da an mana sata ce to kaga shirka ce amma wani ai ba shirka ce da take fidda mutum daga musulunci ba shirka ce karama kamar abin nan riya ana kiranta shirka karama akhfa inna shirka fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namli manzo Allah yake cewa shirka a wannan al'umma ko ita mafi buya tana zama mafi buya daga tafiyar tururuwa haka shirka ma ana kira abin da riya ma ana kiranta shirka duk da cewa ba ta fitar da mutum daga daga musulunci saboda haka duk waɗannan kalmomi kafirci fasikanci a shirka duk akwai manya akwai ƙanana haka haka shi ma zalunci kamar yadda zai zo a hadisi na gaba a cikin abin nan hadisin Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu hadisin Abdullah bin Mas'ud kai manzo Allah ya ce abin nan yakfurna al-ashira suna kafircewa abokin zama wa yakfurna al-ihsana suna kafircewa kyautayi suna kafircewa kyautayi da za ka yi wa ‘yar ɗayansu abin da za ka kyautata mata addahara lau ahsanta ila ihdahunna addahara addahara imma an yakuna ma'anahu sana wa imma an yakuna ma'anahu al'umr lau ahsanta ila ihdahunna addahara da za ka kyautata wa ɗaya tsawon shekara kana yi mata abin alheri kana yi mata abin da ya kamata ko kuma ma tsawon rayuwarta kana kyautata mata sun mara minka shay'an Wannan sai ta ga wani abu shay'an la tuhibbuhu wani abin da ba ta so wani abin da bai yi mata ba ta yi ita take da gaskiya ta yi ma ba ta da gaskiya ko ta nema wata rana baka bata ba to sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qattu ban taba ganin alkhairi ta bangaren ka ba ma akthara nisyanahunna wato saboda mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da cewa na qisatu aqlin suna da tawaya ta wajen hankali duk da cewa wannan nasi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ire-irensa yanzu waɗanda suke ƙoƙarin cewa wai za su tabbatar wa da mata yancinsu da haƙƙinsu daga cikin musulmi akwai waɗanda suke ƙaryata irin wannan nasi akwai wanda na jiwo yana ƙaryata wannan hadisi kuma wai wai malami ne saboda majalisar ɗinkin duniya ta saye shi su ne suke yin fafutuka da faɗi tashin tabbatarwa da mata haƙƙinsu a duniya saboda haka yaya za a ce mata masu tauyayyen hankali ne bayan ga suna har shugabancin duniya suna yi yaya za a ce da suna to aƙlin wannan ƙarya ake yi ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya sifanta su da naqisatu aqli yana magana ne da wahayi yana magana ne da wahayi wahayi ne ya zo masa yake faɗar abin da Allah ya masa wahayi da shi ala ya'lamu man khalaq wanda ya yi halitta bai san me ya halitta ba shine Allah shi da ya yi halitta shi ya gaya masa ga yadda halitta take to kaga wanda yake girmama wahayi yake girmama abinda Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama na saƙon da ya ɗora masa ya isar ba zai ƙaryata irin wannan ba domin Allah shi da ya halitta shi ya san me ya halitta shi kuma ne yake labarta mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ce yaya wayar hankalin ta yake yace a ba ku ga shaidar mace biyu a matsayin shaidar namiji ɗaya take ba shaidar mace biyu a matsayin namiji shaidar namiji ɗaya Allah ya sanya ta to kaga a wannan ya nuna cewa suna da suna da suna da yawan mantuwa yawan mantuwa yawan mantuwa kuma tana da alaka da nakasa ta fuskar tunani ta fuskar tunani domin abin nan cikakken cikakkiyar kwakwalwa ita ce mai rike abu in ta samu tawaya shine ake samun yawan mantuwa duk sanda ta samu tawaya akan samu yawan mantuwa babu wanda baya mantuwa babu wanda baya mantuwa amma yawan mantuwa din yana nuna yawan tawayar amma a halittar dan adam shi abin da halitta ce wacce take babu dan adam din da zaka ce baya mantuwa Allah shi kadai ne aka sifanta shi da la yudillu rabbi wa la yansa Allah shi kadai ne wanda baya jahiltar abu ba kuma ya manta wanda ya sani baya jahiltar wani abu da za a ce bai san shi ba sai nan gaba ya san shi wanda kuma ya san shi baya manta shi wannan sifa ce ta ubangiji amma har annabawa suna mantuwa har annabawa suna mantuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inda ma ana basharun mislukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke yi in na manta ku tuna mun yana cewa rahimallahu fulanan zakkarani ayatan kun min kitabillahi kuntu unsituha Allah ya ji kanwa ne ya tuna min wata ayar da an mantar da ni saboda haka annaba ma suna yin mantuwa sai dai mantuwar idan ta yawa to tana nuna tawaya amma babu mutumin da baya mantuwa saboda haka yawan mantuwarsu ita ce take sawa ma idan ka kyautata ma ɗayarsu ihdahunna dahran sun ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu yawan mantuwar ita take haifar da wannan ita take haifar da wannan kuma ita mace har kullun tana ta'amuli ne da da atifarta da zuciyarta ba da kwakwalwarta ba wannan shi yasa musulunci ya ce ba za su yi alƙalanci ba mace da zuciyarta take mu'amala sautari ba tana amfani da hankalinta ba shi yasa idan abu ya zo na tausayi nan da sai ta kuka ba wuya to saboda haka in an kawo ta an kawo mata shari'a ta ga mutum a galabaice alhalin kuma babban mai laifi ne wannan galabaicewar tasa da da da sakwarkwacewarsa a gabanta yana kuka yana hawaye yana dalalar da yawu sai ta ji tausayinsa ko a ce masa ai yanzu yana da 'ya'ya kaza kaza kaza an an daure wannan mutum 'ya'yansa ina za su sai ga ita tana neman kuka to kaga wannan ai bai kamata bai kamata ta yi alƙalanci ba saboda shi yasa Allah sai ba su renon yara domin shi yaro da adifa ake tarbiyansa ba da in ka ce da hankalinka za ka yi yaro za ka yi amfani da da kwakwalwa abin da ya dace kawai a yi kaza to kullum za ka yi ta dukan shi yasa uba ya fi dukan ɗansa kullum za ka yi ta dukansa to amma ita da adifa take tarbiya don haka za ga nan da nan tashi tausayi da yaro ya fashe da kuwa sai ta kamo shi kuma tana shafa kansa to sai aka ba su bangaren tarbiyya to wannan shi yake nuna mace da namiji suna haɗuwa su kammala juna shi da hankalinsa ita da atifarta sai ga tarbiyyar ta murna ba su gane ba sai da ke tafiya na wanda ka ji ake zai karantar da kai musulunci amma kada kai masa tambaya to ba musulunci zai karantar da kai ba domin wanda ya karantar da musulunci ya kowa sanin mene da musulunci kuma ana masa tambaya annabi sallallahu alaihi da ya faɗa abin da ba gane ba sai suka ce yana nufin suna kafircewa Allah a ga abin da أبي ذر أبي ذر رضي الله عنه قال ساببت رجلا فعيرت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمك إنك تقرأ فيك جاهلك إخوانكم خونكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان يقوم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه مما يغلبه فإن كلفتموه فعينوه Khaybar ينبض ابن جنادة عن الغفاري رضي الله تعالى عنه yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci farko farko mutum na biyar ko na shida cikin waɗanda suka shiga musulunci a farko farkon sa yana mutuminsa yana da zafinsa a lokacin ba kuma da kuma yake shiga musulunci yana daga cikin kabilar gifar kabilar gifar kabilar gifar a ta shahara kabila ce ta yan fata wata yawancin su alhazai idan za su aikin hajji sun a yi na hajji su yi musu fashi yana daga cikin wannan ta ya zo ya ji labarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a Makka sai ya tura dan uwansa unais dan uwansa zai tafi makka sai ya ba shi sako dan uwansa ana kiran kiransa unais shi kuma mawaƙi ne yana daga cikin mawaƙan kabilar saura ta fasihi ne abu zar ya ce idan ka je ka bibi mun labarin mutumin nan da yake riya a gini ka samo mun labaran tattaro min labaransa ina so ku san wani abu game da shi to shi ne dan uwan nasa da ya je ya dawo abu zai ce mai ka samu ya ce eh, na je na same ana cewa da shi kuka mutane suna kiransa mawaki mutane suna kiran shi mai sihiri amma ana suna kiransa mawaki amma duk na duba cikin abubuwan da suka faɗa ne ban ga haka ba maganganun da yake ba su yi kama da maganganun bokaye ba ko ko ko ko matsafa ko ba maganganun sa na musamman abubuwan a cikin masallaci mai alfarma wajen ka'aba shi dai bai tambayi kowa ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin garin a dumame yake duk wanda zai zo yana tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan yana so ya shiga addinin sa don haka zai ci duka saboda haka shi bai tambayi kowa ba kuma ba wanda ya gaya masa me ake ciki ya zauna kwana arba'in ba ci ba sha sai dai sha zanzam ya kwanta ba abinci da zai ci zanzam kawai yake sha kwana arba'in yana shan zanzam kuma ya yi ƙiba ya yi ƙiba har ya ce babu masakar yunwa a cikinsa babu inda yunwa take a cikinsa ya yi ɓulɓul a watar wayar ma har wuyansa ya dinga wani guru-guru saboda ƙoshi to yana nan sai da ali koyaushe sai zo sai ya gan shi ya dai san bako ne tunda da inda dan gari ne sananne ne sai ya ce da shi amma ana lil gharibi an ya'rifa manzila har yanzu ba nan dai bai san masaukin sa ba sai sai da ali ya gayyace shi gidansa ya je suka ci abinci wannan shine farkon abincin da ya ci kwana arba'in yana zaune wannan shine farkon abincin da ya ci daga nan ya koma ya je kuma zama a ka'aba kashe gari sai da ali kuma zuwa same shi amma ana ligari bai alifa shi bai tambaye sai da ali ba shi kuma sai da ali bai bai san me yake tafe da shi ba shi kuma ya tsoron ya tambaye shi dan bai san waye ba ya kuma gayyata su gidansa kashe gari ya kuma dawowa ya same shi daidan gurin aka yi haka karo na uku sai ci tambaye shi ba kuma yake tafe da kai ne ya ce in kayi min alkawarin ba za ka tona asiri na ba zan faɗa ce ina eh, maka alkawari yace to na zo ina so in ji labarin mutumin nan da ake ce masa karkatacce suna kira annabi sallallahu alaihi wasallam asabe karkatacce wai ya karkacewa addinin iyayensa ya kama wani sabon addini to shine sai sai sai da ali ya ce da shi urshid ta ilal alhaq Allah ya nuna maka gaskiya saboda haka faduwa ta zo daidai da zama kenan ce ka shirya gobe zan kai ka inda yake ce za mu tafi ka bi bayana idan na ga wani abin da yake hadari gare ka to zan tsaya a jikin katanga kamar ina fitsari ina gyara takalmi sai ka wuce abinka kaga sai a fahimci kenan ba tare muke ba kaga an san sayyidina ali yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga wani bako suna tafiya kenan ya samo wani za a sa shi sabon addini za a yi din sabon to yace ka bi bayana idan na hango wani abin da ban yarda da shi ba to sai in je jikin garo kamar ina fitsari kamar ina gyara takalmi kai kuma sai ka wuce kamar daban hanya ce ta hada mu to shine suka fita har suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a'rid alayya al-islam ba ni musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi musulunci don Abu Zar yana daga cikin waɗanda suka suna yin sallah tun kafin ma zuwa musulunci saboda haka shi bai ji sabon abu ba da za su zai rudar da shi ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi daga inda yake daga gifar yake lokacin da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga kabilar gifar yake sai ga manzo Allah ya dora hannunsa a goshi sai ya ce to ko yayi kyamata ne dan nace daga don kabilar yan fashi sai ko yayi kyamata ne don nace daga daga gifar nake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi me kake ci zaman ka abin da yace ai ba abin da yake ci don ya gan shi yayi yayi kiba yace ai kawai zamzai muke sha shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu ta'amu ta'min wato zamzam abin kamar matsayin abinci yake ga wanda ya rasa abinci Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma sai da ya zauna kwana arba'in baya cin abinci zamzam kawai yake sha ya wata rashin lafiya da take damun shi ya je gon likitocin ya je ya je abin ya ci ya ki cinyewa sai kawai ya ce to bara yayi tunda annabi ya ce wa shifa'u sukmin zamzam magani ne to ba za amfani da wannan to shine yasa aka samu masa zamzam kwanan sa 40 baya cin komai ba sai sai zamzam kawai ke sa a cikin sa kuma yace daga wannan lokacin suka rabu da cutar to shi irin wannan dan wani yana cewa Muhammadu Gazali Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ya fi masa tabar gazarsa ya ce shi bai da cewa wai zamzam wai a sha a warke ah, ya ce in ana warkewa ya za mu zauna a kasashen musulmi da kutare da makafi duk su je su sha mana su warke a yi ta kawo musu suna sha suna warke shi bai yadda ba kawai mutum ya je nemi magani amma ce zai sha zanzam shi bai gane wannan ba to kaga wannan kamar akwai akwai ganganci idan shi shi malami ne kuma ya san cewa ko maganin da aka ce ga maganin abu kaza ai ba kowa ya sha yake masa maganin ba magani nawa ne za ce ga maganin kaza kai ta sha kai ta sha gobe a ce maka ka bar wannan baya da amfani wani ya zo ce ga wani da abin da ya same ni ga irin maganin da nake sha kwaya da kaza da kaza nake hada in sha za ka samu sauki ka sha ka sha ka sha baka samu ba shi kuma ya ce ya gwada ya yi masa to dan menene shi wancan ba zai zama haka ba ya yi ma wani wani bai masa ba kuma wannan a rayuwa abu ne mujarrab abu ne mujarrab akwai wata yan magrib yan magrib ne da uwarsu ta kuma tana fama da ciwon kensa suka je jaman akan a duba lafiyarta ko za a iya samun mata magani aka yi ta maganin aka yi ta maganin karshe likitoci kasan arna aka ce to ai ita wannan mata kawai mutuwa ma za ta yi aka ba su deadline aka ce ba ta wuce rana kaza ba su je kawai su ci gaba da kula da ita har ta mutu to da ta fahimce abin da ake ciki sai ta ce to tunda dai an yanke mata hukuncin kisa a kai ta can ta mutu can a madina a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai ta can ta mutu a can sai aka suka kai ta danginta suka aje ta nan da masu kula da ita su kuma suka koma can turai ita kuma tana nan ba abin da take sha sai zamzam tana cikin wannan yanayi su kuma yan uwan nata suna ta lissafin lokacin mutuwar ta in yayi ta mutu su zo domin maganar jana'iza da sauransu don haka suka zo sai suka same ta ba yadda ma suka barta ba da karfinta ba alamar rashin lafiya tare da ita suka ce a ah, eh, eh, abin nan mamu baki mutu ba ce yi eh, gani suka kara kwasarta tunda duk lani ya kare gara su je a basu wani wannan dai bata mutum ba suka je likitoci suka kai wa likitoci aka yi auna auna aka yi ta auna auna karshe aka ai ba a gano wani rashin lafiya tare da ita ce ai tana fama da kensa suka ce a ah, ba wannan matan lafiyar kallo wani wani kensa kuma waye ga muku tana da kensa ce ai likitoci ne ku kaza aka ce a ah, ba ai ba karshe da suka koma gun wadancan likitocin suka tambaye ke wani likita ne kika je duba ki ce ita ba wani likita da ta duba ta ba wani likita da ya duba ta ta je ta zauna a masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam anan take shan ruwan zanzan kullum to a lokacin ma suka san me ruwan zanzan ba su taba ji ba to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce wani wani kensa kuma waye ga muku tana da kensa ta ai likitoci ne ku kaza ku aka ce a ah, ba ai ba karshe da suka koma gun waɗancan likitoci suka tambaye ke wani wani likita ne kika je duba ki ce ita ba wani likita da ta duba ta ba wani likita da ya duba ta ta je ta zauna a masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam anan take shan ruwan zanzan kullum to a lokacin ma suka san me ruwan zanzan ba ta ji ba to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa at-tabibu huwa Allah Allah shine at-tabib shine likita lokacin da ya gaya ma wani sahabi ya ce ka je wane ya baka magani sai wanda ya ce ai wane ba likita bane sai manzo Allah ce to ai Allah shine likita saboda ka shi yake bada wani kuma zai je ya tasha din ya kasa samun waraka din ba tabbas wani abu ne daga Allah in ya ga dama ya bayar ya dai sanya wannan ya zama wasila kamar yadda aka sanya harkar kasuwanci wasila ce ta neman kuɗi amma wani zai ta yi kuma ba kuɗin su taruwa sai a ce kuma kasuwanci ba wasila neman kuɗi ba ce a daina to za ka dan an samu sabab ba lalle ne a samu sabab ba wannan ba tabbas aure wasila ce ta a samu 'ya'ya wani zai auren amma ba zai samu 'ya'yan ba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abazar ya koma ga kabilarsa ya kirawo su zuwa ga musulunci ya zauna a can har lokacin da zai ji cewa annabi ya ce har lokacin da zaka ji cewa na bayyana na yi karfi sai ku zo ku same ni ya koma can cikin kabilarsa kabilar gifar ya kirawo su zuwa ga musulunci rabin kabilar sai suka musulunta rabin su gaba ɗaya sai suka musulunta rabin kuma sai suka ce sai sun ga abin da Allah ya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun gani yaya in sun ga ya ci nasara to shikenan su ma za a tafi da su in bai ci nasara ba su ba za su jefa kansu cikin hadari ba to ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira suka kwaso duka gaba ɗaya sauran rabin da basu musulunta ba suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya lakkana musu shahada kalmar shahada duk gaba ɗaya suka musulunta kabilar gaba ɗaya kabila Abu Dhar suka musulunta shi yasa annabi yake cewa ghafarun ghafarallahu laha wa aslam salama Allah aslam su kuma kabilu ne da suke makotaka da kabilar gifar jin cewa makotansu sun musulunta su ma sai suka shiga musulunci to Abu Zar ya rayu tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin na gaba gaba har Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yabansa yana cewa ma aqallatil ghabra wala adhallatil khadra asdaqa lahjatan Abi Zar wato ƙasa abin nan ƙasa ba taɓa ɗaukan wani mutum ba haka nan sama ba taɓa yi wani mutum inuwa ba da ya kai gaskiyar abizar to babu wanda ya fi shi gaskiyar harshe mutum ne mai gaskiya sannan mutum ne wanda yake baya jin tsoro yana da fitowa ƙararrai faɗa abin da ya da shi dan ko lokacin da ya musulunta ma da manzo Allah ya ce ya koma garin su ya ɓoye ya zauna a can cikin kabilarsa har sai in ya ji na ya bayyana sannan ya yi ƙarfi sannan ya zo same shi sai ya ce wallahi sai ya je ya bayyana musulunci gaban ƙurashawa ya je Quraysha sun yi dandazo a gindin Ka'aba kawai ya je ya ce ya ma'ashara Quraysh inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalmar da ba kowa ke iya faɗarta ba shi fa bako ne a garin yana suka ji kamar an watsa musu wuta suka wo kansa suka dinga dukansa suka dinga dukansa za su kashi suka yi masa jina jina har sai da Abbas ibn Abdul Muttalib baffa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rufe shi ya kifo a kansa ya ce za ku kashe shi kun san cewa 'yan kasuwan mu sai sun bi ta cikin kabilarsa su wuce da kayan kasuwancin mu haka nan sun sayo sai sun biyo ta cikin kuna so ku sa kasuwancin mu cikin hadari suka kyale shi kashe gari ma ya koma ya kuma yin irin wannan suka kuma zuwa suna ta dukan shi sai da Abbas ya zo ya karbe shi saboda haka yana da jara'a yana da shaja'a kamar yadda aka sani yana da shaja'a to amma kuma sai ka ji lokacin da yazo yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi muqami annabi yake cewa abazar inni araka rajulan da'ifan ya abazar ina ganin ka mutum ne kai mai rauni saboda haka bana so maka komai ila abin da nake so wa kaina na alkhairi fala taliyanna mala yatim wala ta'aranna ala ithnayn kada ka yadda a baka ajiyar kula da dukiyar maraya kada ka yadda ka yi shugabanci a kankanin mutane guda biyu kar ka zama shugabansu to sai ka ga gashi an ce mai jarumi ne kuma annabi ya ce inni araka rajulan da'ifan a anan ba da'af na jiki ba ba rauni na jiki ba ba launi na zuciya ba saboda abu zar yadda yake ganin bai kamata a aji kuɗi ba shi yana ga duk abin da ya zo hannunka kawai ka fitar da shi ka bawa mai bukata kai bukatar ka ka bawa masu bukata sauran ana ga idan ma dukiyar maraya aka ba shi zai iya karar da ita irin nan ce to a marayan nan a masa gata a dinga masa sadaka da kuɗin a masa gata to kaga kaga kaga ai sai je baro ta kuma dukiyar maraya ka zo ka sa maraya cikin wani hali ya tashi ya yi wayo kace ai duk nayi maka sadaka da da dukiyarka to irin wannan da'af din sannan kuma wala ta wala ta maranna alasnayn saboda mutum ne wanda yake wato magana ɗaya ke sannan kuma a kowane guri mawkifinsa guda ɗaya ne shi yasa ko lokacin sayyidina sayyidina Usman yawo yake yi cikin sahabbai yana karanta musu wallazina yaknizuna zuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah bi azabin alim haka yake yawo yana gaya musu waɗanda suke taskake dukiya na zinare da ba ba sa ciyar da ita na azurfa da zinare ba sa ciyar da ita fi sabil fa bashirhum bi azabin alim don haka shi yana ga duk masu dukiya kada su zauna su kwana da dukiyar su tana ba hannu wannan zai zama shugaba ba zai ba zai rike shugabanci ba wannan duk abin da kuke da shi zai zai karar da shi to wannan shine raunin da da manzo Allah yake ishara zuwa gare shi ba wai ba wai rauni na na jiki ba ko rauni na abin nan ba da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya abazar idan kaga gini gine-ginen madina sun zo dutsen sal sal wani dutse ne a wajen madina a lokacin in kaga gine-ginen madina har sun zo nan to ka fita kai wajen sha ka fita daga madina ka tafi wajen sha wani abubuwa sun fara canzawa in kana cikin gari ba za a yi zaman lafiya da kai ba dan ba gari ka shuru ba saboda haka da ya ga haka sai ya nufi sham a can sai aka zo aka gaya sayyidina usman ai yana can yana maka kulle kulle yana maka kulle kulle yana cikin yan tawaye aka je aka zo sai aka je aka ga abuzar sai abuzar aka dawo da shi yana dawowa ya shiga ga Usman Usman har ya tsorata ya ce a tsaya ni bana daga cikinsu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa umarni da da'a ya ce ko da an shugabantar maka da bawa habashi mutumin habasha to kai masa biyayya saboda haka ni ban fito ban zo ba da in tsaga sandar abin nan biyayya saboda haka ina nan cikin biyayyar a matsayinka na khalifa abinda nake so kawai ka yi min izini in koma arrabaza sunan wani ƙauye ne a wajen madina manzo Allah ya ce ka min izini in koma can ya yi masa izini ya koma can a can inda yake akwai wani bawan sayyidina usman wani bawan bararren bawansa mutumin habasha ne ya tura shi musulmanci a can wancan ƙauye sai ga abu zar shi ma ya zo ya zaune ƙauyen bawan da ya ka zo sallah ya ga abu zar kaga ga babban sahabi shi kuma ya zai shige gaba ya sallah sai ya koma ba Abu zai ce a shiga kai za ka yi sallah kaga ya dabbaka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walau ta'ammara alayka abdun habashi saboda ya dabbaka wannan tun anan gurin to anan ya ci gaba da rayuwarsa akwai sanda aka fita yakin yakin yakin yakin Tabuk wasu da dama suka ki fita saboda munafici wasu kuma saboda wasu dalilai da ba munaficin bane kiwa ce annabi sallallahu alaihi wasallama ana gaya masa cewa wana fa bai zo ba wana bai zo ba wana bai zo ba duk mutumin da aka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in arada Allah bihi khairan fa sayalhaqu bina in Allah ya nufi wana da alkhairi to za ka ganshi da ya zo ya same mu to ana haka Abu Zar shi kuma dabbarsa ita ce ta kisauri raƙumin sai kisauri don haka sai ya sauka ya bar dabbar ya ɗauki kayayyakinsa da komai aka ya taka ya ce kawai a ƙasa zai tafi saboda haka sahabbai suna zaune suka hango wani mutum duhu duhu yana tahowa suka ce aiko ga wani can yana tahowa abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun abazar zama kai ne abazar sai gashi kuma abuzar ne yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga abuzar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ishu wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atha wahdaka ka rayu kai kadai ka mutu kai kadai a tashi kai kadai saboda haka tamshi wahdaka ka yi tafiya kai kadai shi kadai ya taho wa tamutu wahdaka zaka mutu kai kadai wa saboda haka lokacin da ya zo ya ga sayyidina Usman a maida shi a bar shi koma Rabaza ya koma can da zama shi kadai ya bar sauran abokansa sahabbai ya koma can shi kadai killace lokacin da zai mutu yayi wasiya yace in ya mutu ya kira yan alƙarya yace da Allah su su abin nan su yi masa jana'iza ga 'ya'yansa ga abin nan to lokacin da suka zo suka yi masa jana'a suka suka yi masa likafani suka ki abin nan dinsa sun fito da gawarsa sai kuma ga tawaga ta mahajjata daga cikin su akwai Abdullahi dan Mas'ud sai aka ce ai gawar Abu Zarci ce nan da nan sai ya tsaya aka taru ya kintsa shi ya yi masa sallah ya binne shi sai ya ce ya tuna fadar manzon Allah da yayi ta tabshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'as wahdaka kuma abin mamaki bayan binne shi da kwana goma shi ma ibnu mas'ud ya rasu bayan ya binne shi da kwana goma hijira tana da talatin da biyu shi ma kuma Allah ya karɓi ransa to ne ya ruwaito mana wannan hadisi yana cewa sababtu rajulan wato min yi wato baƙaƙen maganganu da wani mutum asalin hadisin suwaid ibn ah, al-ma'rur ibn suwaid shine yaga Abu zar tare da wani bawansa irin rigar da abu zar yake sanye da ita kyakkyawa irin ta ce a jikin bawa wato sun yi anko sun yi shiga iri ɗaya sai ce ah ga kai kai ne mai gida shi ne bawa amma kuma kayan ku iri ɗaya to shi ne sai yake gaya masa eh saboda ga abin da na ji manzo Allah ya faɗa shi ne sai ba shi wannan kisa ce wani rikici ya haɗa mu da wani mutum muka yi musanyar bakar magana ni da shi ya zage ni in zage shi fa'ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi da mahaifiyarsa an ce shi ne bilal me yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah sai ya aibanta shi da mahaifiyarsa ya ce da shi yabna sauda ya ya dan bakar mace to shikenan sai je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda Abu ya ga masa aka kira Abu Zar Abu Zar kai ka gaya masa haka manzo Allah ya ce ya Abu Zar a ayyartahu bi ummi yanzu ka aibanta shi da mahaifiyarsa ka aibanta shi da halittar mahaifiyarsa ita ta halitta kanta ita ta bawa kanta baki menene kuma baki da fari zai zama shine mizani yace innaka mar'un fika jahiliya kai dai mutum ne har yanzu akwai jahiliya tare da kai akwai ɗabi'a ta jahiliya da kai a lokacin Abu Zar bai san hukuncin ba saboda haka yana kan abin da bai san haramcinsa ba domin Abu Zar matsayinsa babba ne inda ya san haramcin abin ba zai yi ba yana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin jahiliya yana kan wani abun sa na al'ada da bai san an haramta ba annabi ya ce ikhwanukum khawalukum ikhwanukum khawalukum ‘yan uwanku ne masu yi muku hidima’ annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da kalmar yan uwanku ne don a nuna wannan ita ce asali domin ai ikhwanukum shine khabar din khawalukum shine mubtada din amma ce khawalukum ikhwanukum masu yi muku hidima yan uwanku ne amma sai manzo Allah ya fara kawo khabar din ya fara cewa yan uwanku ne masu yi muku hidima dan a nuna maka cewa yan uwantakar ita ce asali ita ce farko maganar sun zama masu yi muku hidima wannan wani abu ne na biyu ba shi ne na farko ba don haka har kullum zaman ku da su ku tuna cewa ‘yan uwanku ne ‘yan uwanku ne in musulmi ne a musulunci in ma ba musulmi ba ne ‘yan uwanku ne domin dukkaninku halitta ce daga ubangiji asalinku annabi adam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da kalmar ikhwanukum sannan ya ce khawalukum ‘yan uwanku ne masu yi muku hidima ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sanya su karkashin ikonku tahta aydikum karkashin ikonku faman kana akhuhu tahta yadihi wanda dan uwansa haka bai ce wanda bawansa ba wanda dan uwansa yake karkashin ikonsa falyut'imhu mimma ya'kul ya ciyar da shi daga abin da yake ci wal yulbishu mimma yalbas ya tufatar da shi daga abin da yake tufata wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora musu aikin da yafi karfin su fa in kallaftumuhum in kuka dora musu aiki mai wahala fa a'inuhum to ku taimaka musu annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu cewa waɗannan da ake ganin su kamar bayi abu bilal ana ganin shi asalin sa bawa ne to bara a'a kada a ce za a wulakanta shi shi ma musulmi ne saboda haka yana da haƙƙi na musulunci kuma ba shi ba ko ma wane ne da yake ƙarƙashin ku sawa'un bawa ne ko ku ba bawa ba ne a aiki yake a ƙarƙashin ka kai shugabansa ne a ma'aikata ko a wata ma'aikata ta gwamnati ko a wani kamfani kai kana shugabancinsa shi kuma yana direbanka ko mai gadinka kada ya sa ka ga rauninsa ka wulakanta shi ka tozarta shi ka tuna cewa dan uwanka ne a musulunci in ma ba musulmi ba ne to yadda kake dan adam shi ma haka yake dan adam saboda haka yana da haƙƙin wannan uwa ta dan adam da haka kada ku wulakanta su kada ku ci zarafin su domin shi musulunci yarinsa ba shine alkanmu ba shi shine alkaifu ba ka dubi jikin mutum da girman jikinsa da irin shigar da ya yi hularsa takalminsa agogonsa Eh, tsadar kayan jikinsa ba wannan shine mizani a musulunci ba alkaifu yaya mutumin yake a ɗabi'unsa a halayensa a nagartarsa wannan shine mizani har 'yan duniya su ne suke kallon mutum da mizanin kanmi ba da mizanin kaifi ba shi musulunci so yake ka mutum da kaifinsa yaya yake domin wani mutum za a gan shi mutum ne amma ko ya shekara dubu a duniya shekarunsa gaba ɗaya in ka tsaya ka kalle su da mizanin taif za ga kamar shekara ɗaya yi domin babu wani abin da ya tsina nawa al'umma irin rayuwarsa ta jiya irin ta ce zai yi a yau gobe ma irin ta zai yi rayuwar da ya a wannan wata wata mai kamawa ma irin ta ce haka nan in yayi a shekara shekara mai zuwa ma irin ta ce haka babu wani canji babu wani ci gaba da zai samarwa da ya samarwa al'umma a rayuwarsa to saura ko koda zai shekara nawa in ka tsaya ka dubi rayuwar sai ka ga babu wani abu da yayi to ba za a kimanta shi da wannan ba za ka kimanta shi wani kuma za ga in rayuwarsa takaitacciya ce amma abin da yawa al'umma suna da yawa shi yasa za ka ga ya mutu amma kamar bai mutu ba yana nan ana ta ribatarsa ana ta amfanuwa da shi ana ta karuwa da shi kullum aka zauna za a tuna shi to wannan shine mizani a musulunci shine za ka ga manya-manyan sahabbai da manya-manyan tabi'ai da suka san wannan suna kimanta mutum ne da abin da yake ɗauke da shi na taƙawa abin da yake ɗauke da shi na imani abin da yake ɗauke da shi na gaskiya sai ka ga mutum bawa ne amma idan ya zo majalisi da manyan mutane sai ka ga sun kauce sun ba shi guri ko an kira shi an zaunar da shi a gurin da yake sai manyan mutane suke zama gashi asalinsa bawa ne shi yasa sahabbai suka girmama ata ibnu abi rabah suka girmama makhul abu abdullah ashami duk da cewa asalin su ba abin asalin su mawali ne asalin su bayi ne amma za ga in sun zo majalisi sai kaga an tashi an ba su guri su su zauna saboda ilimin da Allah ya ba su da takawar da Allah ya ba su haura ka ba a kiyasta mutum da, da, da girman jikinsa ko da girman wani matsayinsa a'a da irin baiwar da Allah ya masa ta tsoron Allah da irin baiwar da Allah ya masa ta amfanar da al'umma wannan mutum ko shekaru ya 'yan kaɗan za ka ga cewa shekarunsa sun zarce ko bayan sun toge ko bayan mutuwarsa sun ɗore ba za su yanke ba inda za ka tuna imamu malik za ka tuna imamu bukhari za ka tuna imamu shafi imamu ahmad da ba irin su nawawi za ka ga cewa a zamaninsu sarakuna nawa aka yi a zamaninsu masu kuɗi nawa aka yi a zamaninsu jarumai nawa aka yi amma wa ake iya tuna sunan shi a cikin waɗannan masu kuɗi da waɗannan masu mulki da waɗannan jarumai ba ka jin ɗure su amma waɗannan bayan Allah har yanzu faɗar su ake mai kuɗi nawa aka yi a zamanin mai kuɗi nawa kuka sani a zamanin Imam Malik ya ka ce ka zana masu kuɗin zamanin Imam Malik waɗanda suka rayu tare da shi ba ka iya kawo kowa ba don sun yi sun tafi a zamanin su wanda bai san wani wasu sai ɗauka su ne mutane amma waɗannan ɗin da ake ganin ba komai ba sai imamu malik ɗin waɗanda ba su da ma abin da za su ci a shekara sai an taimaka musu imam malik abdullahi bin mubarak shi yake taimaka masa da abincin shekara ba da shi sai an taimaka mishi da abincin da zai ci amma kuma gashi su ne wato ambatansu ya ɗore har zuwa alkiyama tashi ba zai tsaya ba to ire-iren su su tirmizi tirmizi ya rayu rayuwa ta talauci rayuwa ta talaka wani lokaci a zauna a gida ba a san ma me za a ci ba amma har gobe faɗarsa ake da an faɗe shi sai ka ji wani babban mutum ne aka faɗa masu kuɗi nawa aka yi a zamanin suna ina ba za ka iya faɗar sarakunan da aka yi da masu mulki umara da aka yi a wancan lokaci suna ina ba za ka iya tuna su ba saboda haka mutum ba a kimanta shi da wannan ana kimanta shi ne da abin da ya bari ko yayi wa al'umma na amfanarwa haka ya kamata mutum ya zama haka ya kamata duk wani musulmi ya zama a rayuwar musulmi ba a san ya zama ba ya da wata gudunmawa da yake ba wa al'umma zai wuya kowa ya zama kaɗan amma haka ake so ka ɗauka kana daga cikin waɗanda ake so su zama haka ɗin amma abin takaici yanzu ka ga rayuwar da ake yi <clears throat> hatta ilimin da yadda ake guje masa sai ɗan kaɗan sai ɗan su suke bibiyar ilimin inda yake gashi ba kuɗi zai bayar ya bashi ilimin ba kyauta bagwas amma sai ya ga zuwa gurin ilimin ba shi alfarma yau mai karatu don haka sai kaga yana yana kauce wannan yana nesa da wannan yana cutar da kansa sai kaga mutum ka rabu da shi ba shekara ashirin baya in ka dawo kana hira da shi sai kaga bai karu da wani abu na ilimi sama da yadda ka bar shi ya kamata in mun rabu da kai shekara biyu ma na haɗu da kai muna tattaunawa ta ilimi in ji yanzu ka ɗara yadda na barka amma wallahi da dama ba ma cikin waɗanda suke masu sauraro ba har masu faɗakarwar wani yadda ka bar shi haka zaka zo ka same shi bai ƙara gaba ba don haka tsohon abubuwan da ya sani su yake ta maimaitawa su yake ta nanatawa to musulunci kullum so yake ɗayansa su dinga yin gaba kuma su dinga amfanar da al'umma waɗanda suka fi kowa alkhairi sune waɗanda suka fi kowa amfanar da khairukum anfa'akum linnas khairun nasi anfa'uhum linnas fiyayyen mutane shine wanda yafi kowa amfanarwa ga mutane saboda haka Abu Zar yake nuna musu cewa waɗannan ƴan uwanku ne Allah ya sanya su masu hidima kawai a ƙarƙashin ku amma kar ku ɗauka su su ba su da wannan martaba din insha Allah a sati mai zuwa za mu ci gaba da bayanin hadisin da bayanin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da fadarsa faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul ana nufin in kana da ma'aikaci duk abin da kai a gidanka ya ci ko abin da duk ka sha a gidanka in yau ka sha five alive to sai ka aiko masa da nashi za mu ji insha Allah a karatunmu na sati mai zuwa in Allah ya yarda wa billahi tawfiq wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah ya halatta malami ya doki dalibi ko kuwa kuma ya halatta a yi raka'a wutiri da raka'a guda ɗaya ba tare da shafa'i ba na farko duka a musulunci akwai tarbiyya ta hanyar duka to amma ba wai duka wanda yake mai fasa jiki ba ko mai kumbura jiki sannan kuma wanda za a doka din ya kai ya zama ya kai lokacin da har za a yi masa duka din ya fahimci duka din ba hana duka gaba ɗaya ba musulunci ya yarda a doki yaro saboda yin sallah in ya kai shekara goma kaga kenan duka din ana yin shi amma wani irin duka ya zama na duka ne ba wanda zai fasa jiki ba ko ya kumbura jiki duka ne da zai sa a ji raɗaɗinsa amma ba tare da ya haifar da illa ga yaro ba sannan kuma bai kamata ya dukan shi kaɗai ne hanyar tarbiyyar ba ya kamata a zama akwai wasu matakai na tarbiyya tarbiyya ta hanyar kyaututtuka tarbiyya ta hanyar tsawa da baki tarbiyya ta hanyar kyara tarbiyya duk irin wannan hanyoyi ne na tarbiyya ya kamata a dinga cakudawa bai kamata hanyoyin horo su zama kwaya ɗaya kawai ba duk wani laifi da yaro zai yi ya zama na kawai duka za a yi sai ya zama ya saba da duka duk in ma an yi baya ji don haka karshe sai kangare don haka ana yin tarbiyya har da barazana mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu aje bulala inda yaran mu za su gani ya ce yaran ku da matan ku ba wai yana nufin ku aje dan ku ringa su zama duk sanda suka yi laifi ka nuna inda bulala take sai ga hankalin ya tashi sannan wutiri a kalmar shafa'i babu ita a abin nan kalmar shafa'i malamai wasu malamai suna ambatanta ne kawai ta hanyar koyarwa amma abin da ake nufi wutiri shine ka yi sallar da take abin nan mara ce ba cika ba a mara dai abin da ake nufi da wutiri kalmar da take mara ba cika ba sallar da take mara ba cika ba saboda haka raka'a uku wutiri ce raka'a biyar wutiri ce raka'a bakwai wutiri ce raka'a tara wutiri ce raka'a sha uku wutiri sha ɗaya wutiri ce raka'a sha uku wutiri ce saboda haka ma har akan iya saɓi zarce a cikin sallar gaba ɗaya ba tare da an tsaya tahiya ba a yi sallar raka'a raka'a uku ɗin gaba ɗaya ba tare da tahiya tsakaninsu ba dan duk a matsayin sallah ɗaya suke to bambance su da sallama a yi biyu a sake tashi a kawo wasu a sake a zo sannan ɗora ɗaya a sama sai aka kira sauran shafa'i domin ka sallamce tsakaninsu sun zama biyu cika sannan kuma ka kawo mara ita kadai amma a nassi da ya zo a sunna duk gaba ɗaya waɗannan sunan su witiri aka salatu witiri ɗaya ko sallah goma sha nawa kai in dai har akwai kwaya ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa fa idza khashiya ahadukum as-subha falyutir bi wahidatin falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad salla in kana jin tsoron asbahi kana sallah raka a bibi bibi to ka kawo daya ta zama ka yi wutiri da ita ba ta maida maka sallar ka wutiri tutir biha ma qasalla yutir biha ma qasalla ta maida maka sallar da kai ta zama wutiri saboda haka a ɗaya ma tana zama wutiri ana iya yin sallah a ɗaya ta zama wutiri sannan wani yana tambaya a game da matar da bata haihuwa saboda ci gaba na zamani akan iya ɗiban maniyin abin wani namiji ko kuma a yabi abin na ita abin na yar uwarta a hada da namijinta a mahaifarta a samar da yaro ta haka wanda za a fitar shi ta hanyar operation daga ƙarshe ta hanyar yi mata aiki a fitar da shi to shin wannan ya halatta wannan a musulunce bai halatta ba musulunce bai halatta ba a ɗauko ƙwayar haihuwa ta wata mace a ɗauko na wani namiji a haɗa a mahaifar matarsa ko a wata mahaifar daban a samu ɗa wanda za a iya wa shi wannan mutum ko ita wannan mata wannan kuskure ne domin a ka'ida kamata ya su ta zama da da kwayoyin haihuwa nata ita macen da namijinta ba na wata mace da namijinta ba in aka yaka an samu al-ikhtilaqu fil ansab wato nasaba an cakuɗa nasaba tana da alaka da yar uwar amma kuma ba yatta bace ba ba yar uwar bace sannan ita kuma tana kiranta tana kiranta yarta alhalin kuma kwayoyin halitta din na waccan ne a kawo rikici shi yasa malamai sun yi ta maganganu akan wannan akwai abubuwa da dama waɗanda su na wanda yake su ba ba wani abu abin da suke ba wani abu musulunci da yake musu saiti a tunanin su komai ma za su iya yi saboda haka za iya za iya za iya hada abin nan za ma iya yin dan tayin mutum abin da suke kira colony za a iya dan tayin mutum a yi mutum kamar a yi maka safaya ga ka amma an yi wani irin ka ta yadda in ka ka samu rashin lafiya ka buƙaci koda a cire tashi a sa maka tunda safayar ka ne to kaga wannan ai wasa ne da da abin nan wani ya ce a gaya masa waye babban malamin nan dr yusuf al-qardawi ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda eh, suke ba da su ta bangaren su a inda suke ko da yake shi yanzu kardawi ana masa kallon kamar ma shine malamin dodiya saboda ya fi fitowa a talabijin a san su jahilai in ka fitowa a talabijin to ka fi ilimi to sannan yana da abubuwan da yake na daidai yana da kuma abubuwa na kurakurai kamar yadda kowane dan adam a iya samun sa da wannan a koyaushe muka zo a inda suka yi kurakurai muka faɗi mu ce abu kaza da suka faɗa kurakurai ne wannan ba yana nuna rushe mutum gaba ɗaya ba dawo yana da kurakuransa wasu suna da girma ma to amma duk da haka ba za a ce ba za a amfana da shi ba a inda ya kamata a amfana da shi wasu kuma suna neman a taya su addu'a saboda rashin lafiyar da suke ciki suke fama da ita ko kuma wasu nasu suke fama da ita muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya ya ba duk wani mara lafiya lafiya Allah madaukakin sarki ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wani kuma yana tambaya game da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kun abazar shin umarni ne wannan fata ne wato fa'ali ne kama yana yana kyakkyawan fatan ya zama shi kuma sai ya zama shi din ne ba wai umarni bane Allah madaukakin sarki yayi mana gamdakatar Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين